يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لن أورا أكن درس عند مكفار جباتر و جميل أبن دي شافي أمانة wanda muka yi mishi take da in ka ce amana mun tattauna game da mafi girman amana da aka dora wa ɗan adam shine amanar mahalicin amanar ubangiji mun yi bayani game da faɗin Allah maɗaukacin sarki inna a al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamada insanu innahu kana zaluman jahula cewa amanar da Allah ya dora na dan adam bisa abinda malamin tafsirin alqur'ani suka fassara shine addini addini ba zaɓi bane addini ba cikin dama bane addini dole ne kai addini manufar da ta Allah ya halice ka shine don kai addini wannan addini shine mafi girman abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa shi shine abu na farko da za a fara tsayi da bawa a tambaye shi a kai ranar alkiyama duk abin da ka tsare a rayuwar duniya duk abin da ka a rayuwar duniya idan ka gagara tsare wannan amana ta ubangiji to duk abin da ka tsare nan ba zai amfani ka ba a ranar alkiyama mafi girman amana da aka ɗora wa ɗan adam shine amanar mahalicin mu tsaya mu yi addini da tauhidi tsakaninmu da Allah mu yi addini yadda wadda ya shar'anta addini ya ce a yi addini mun yi bayani game da wadda ya zo da wannan saƙo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mala'ika Jibril kafin a bashi wannan aiki zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma Allah ya ce mishi amana ya bashi mala'ika Jibril ya zo da wannan saƙo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya danka mishi wannan amana shi yasa wani hadisin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala wa ana aminu man fi sama ya atini khabaru samai sabahan wa annabi yace ba za ku amince da ni ba bayan ni dan amanan wanda yake sama ne wa kenan ya atini khabaru yace labarin sama yana zakke mini ma'ana wahayi daga sama yana zake mini sabahan wa masa'a safiya da marici yace Allah na saukar da wahayi a matsayin amana annabi yace to yanzu wanda yake sama ma ya yarda da amana ta annabi yace yanzu ku ba za ku amince mini wannan aike amana ne kuma tun da kai dan adam ne amanar nan tana hannu, idan ka kiyaye ta ka kiyaye wa kanka idan baka kiyaye ba kai ne baka kiyaye wa kanka shi yasa idan aka isa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abu na farko farko da Allah zai tambayi hatta manzanni wannan amana da ya ba su sun isar da amanan yadda ya ce su kai ta shi ne ma'anan falanas alannan labina ursila ilaihim walanas alannan musalin ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله يجي falanas alannan lazina ursila ilaihim Allah ya ce wallahi zan tambayi waɗanda aka kai aike gare su ba mu ba nan? sai ce wala nas alannan mursalin Allah ya ce wallahi zan tambayi su ma ɗan aike ne alannan da alannan ladina ursila ilaihim Allah ya ce wallahi zan tambayi waɗanda aka kai aike zuwa gare su wala nas'alan al-mursalin Allah ce kuma zan tambayi su ma yan aiki din kuma ku dubi tambayar da ubangiji zai sai ya alakantar da tambayar da risala din jama'a mun yace zan tambayi waɗanda nayi aike gare su a shi kaga tambayan za a tambaye ka ne a cikin abin da aka aiko me yasa ka zama makaniki wannan sai ta shafa me yasa ka zama kafinta wannan sai ta shafa ba a turo annabi ya koya maka kafinta ba an ce dai ka tashi ka nemi sana'ar da za ka yi amma za ka tambaye ka yaya kake sallah don shi yana cikin sabo Allah sai ya kulla alaka tsakanin tambayar da aikin kenan kaga tambayoyin akan wannan aike da aka kawo ma al'ummar ne Allah ya ce wallahi zan tambayi waɗanda na yi aike gare su sai yace wala nas'alanna nan mursalin kuma zan tambayi yan aikin nan ma su ma tambayar sai aka alakantar da shi da aikin da aka musu ashe su ma kaga wannan amana da aka aiko su da shi shine Allah zai tambaye su jama'a mun fahimta shine Allah zai tambaye su ɗaya bayan ɗaya duk wani annabi duk wani manzo wannan amana Allah zai kira shi sai na baka sako zuwa ga mutanen ka a bisa amana ka isar musu da wannan sako annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nassanta mutanen annabi nuhu yadda za su yi turjiya a filin alkiyama su ce su ba su taba ganin annabi nuhu ba ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun za su ba da shaida sai annabi nuhu ya zo su jawo ayoyi da Allah ya ba su labarin zuwan annabi nuhu alaihi salatu wa salam da kuma da'awar jama'a mun fahimta annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ya ce Allah ya isa إذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذا قال الله أأنت قلت ma an ta قلت lin الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت أنت العزيز الحكيم هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه yadda mutanen annabi isa alaihi salatu Salam suka jirkita littafin aka dabai shi aka sa badakala da yawa a je a yi cika, a yi wata a yi rawa a yi duk abin da yake tsala ne kuma a jingina shi zuwa ga jina. Allah zai kira annabi isa alaihi salatu if qala ya isa da maryam Allah zai ce ya kai kisa ɗin na Maryama a an ta kulta linnasi ta wa ummiya ila haini min dunillah kai ne ka je ka ce wa mutanenka ku riƙe ni da ni da mahaifiyata ababen bauta biyu koma bayan Allah kun ji tambayar da Allah zai annabi ta a an ta kulta linnasi ta wa ummiya ila haini min dunillah kai ne ka je ka ce wa mutanenka su riƙe ka da kai da mahaifiyarka a matsayin ababen bauta biyu koma bayan Allah kada subhanaka ma ya kuno ni an akula ma laisa bi haka sai ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ba ni na bane na faɗi abin da ban cancanci shi ka aike ni da aika ka ce a bauta maka na je na canza na ce a bauta mini yace wannan ba ni na bane qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimtuhu faqad alimtahu Allah in na faɗa na ce su bauta mini da ni da mahaifiyata Allah kai shaida ne na faɗa in ban faɗa ba Allah ka san ban gaya musu ba in na faɗa ka san na faɗa in ban faɗa ba Allah ka san ban faɗa muna fahimta wannan manzo akwai malamin da zai zo ya bude qur'ani yana karanta wa mutane ba a tambaye shi yadda ya fassara wa mutane ba in dai manzo za a gaya mishi mutanensa sun lalace sun jirkice a ce kai ne ka gaya musu haka ba shi ya gaya musu ba babu wani abu da za ka samu son zuciya a cikin abin ba a fito maka da shi ranar alkiyama ba yace ba hurumi na bane in canza ba hurumi na bane in canza shi fa karatu malam ka ganshi karatu a zauna a gaya wa mutane a yi da'awa a kira su a karantar da su a fili wallahi malam kar ka jirkita komai ka fito ka faɗi tsurar gaskiyan ka gaya musu ba koyi na rantsi da Allah in ba ka yi aiki da shi ba ka shiga uku balle kuma a ce ka koyi gaskiya jama'a mun kar ka ɓoye komai yadda abun yake ka fito ka yi bayani wa jama'a fili karara amma kai dai ka yi aiki da abin da kake faɗa wallahi asirin ka sai ya tono ranar da kiyar balle kuma a ce ma karatun kake ɓoyewa annabi ya bada labari hadisin usama al-imam al-bukhari da muslim duka sun da hadisi annabi yace yuja'u bir rajuli yawm yawm al-qiyamah za a zo da wani mutum ranar al-qiyamah fa yulqa fil nari sai a ɗauke shi a yi majajjawa da shi sai a jefa shi a wuta fatan daliku bihi a katabuhu yana dakuwa a wuta kayan cikin cikinsa sai ya fashe sai ya mai turki a inda yake ba zai iya jan kayan cikin ya tafi da shi ba fa ya duru bi haka ma ya duru da imaru bi rahabu sai ya yi ta juyawa a jikin kayan cikin kamar yadda jaki ke juyawa a jikin injin mazarfalar ba zai iya jan kayan cikin ya tafi da shi ba fa ya ci tabi ahalun nari alaihi in wuta sai su yi do sai su zo su kewaye shi fa ya kulu ne su ce ai fulan ma sha'anu wani me faru alasta kunta ta na bil ma'arufi wa hana amin munka a duniya ba kai ne kake kiran mu zuwa ga alkhairi kake hana mu aikata mummunan abu ba kana sai ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa'azin da na muku a duniya ina umurtan da alkhairi amma ni ba na yi ina kuma hana ku aikata miyagun ayyuka amma ni kuma ina zuwa na aikata miyagun ayyukan jama'a kun fahimta shi ba a tuhumar da aka mishi babu guda ɗaya na ɓoye gaskiya su ma ɗin wutan da kansu sun ce kana umurtanmu da alkhairi kana hana mu mummunan aiki ya yi daidai ko bai daidai ba to amma amsar da ya ba su da ya kawo shuga shine abin da yake umurtan su ba ya yi abin da kuma yake hana sun yana zuwa ya yi jama'a mun fahimta shi wannan ilimi amana ce kai dai ka sani tun da aka tambayi annabi da manzo akan yadda ya karanta ya yi da'awa ai karya ne a ce ba za a tambayi wani malami ba haka ne ko ba haka ba shi ya yi umarni da alkhairi clean yi hani da mummunan aiki yadda ya kamata matsalar shi ne bai yi ba to shi wannan kira zuwa ga Allah duk abin da ya kamata ka gaya wa mutane ka fito ka gaya musu gaskiya da gaskiya wallahi kai in baka yi aiki da shi ba za ka gamu da kashin Allah ranar alkiyama balle kuma a ce wai gaskiyar ake ba Kada سبحانه ما يكون لي an أقول ma ليس لي بحق zai ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ba hurumi na bane ban cancanta ba na faɗi abin da ba hakki na bane ga abin da ka aike ni in je in canza yake ba hurumi na ba ba hurumi na ba in kuntu qultuhu faqad alimtuhu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake raina Allah ban san abin da yake idan na faɗa ka san na faɗa in ban faɗa ba ka san ban faɗa innaka anta allamul ghuyub ma kultu lahum illa ma amartani bihi ba abin da na gaya musu sai abin da ka umurce ni da shi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum nake ku bauta ma Allah ubangiji na ku yace abinda na gaya musu kenan bayan annabi isa ya gama duk jawabansa a gaban Allah sai kuma ya nemi wata kofa in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah ya sun mun ji abin da kake in gaya musu labarai in ka musu azaba bayin ka ne adalci idan ka musu gafara kuma dama kai mabuwayi ne mai hikima qala Allah sai Allah ya ce annabi Isa babu wani magana in na musu afuwa ko in na musu azaba hadha yawm yanfaqu yanfaqu sadiqina sai hukum yace yau rana ce kawai gaskiya gaskiya ta tafi dishi haza yau mu yanfudu sadiqina sidquhum gaskiyar mai gaskiya ta fidda shi duk waɗannan abubuwa da kaji ana faɗa a malam yayi kokari a yayi kaza yayi kaza yayi kaza malam karka yadda wannan ya roƙe ka Malamin suka ce idan kana so ka san hakikar gaskiyar kanka da kanka kai kai ka nemi labarin kanka a wajenka kai karka yadda wai wani wai dinga ba da labarin ka kai mutumin kirki ne wannan ya ka in kai mutumin kirki ne ina kai kasan mutumin kirki ne to labarin ka dinga yarda da kai abun da ya tabbata maka kai ka tabbatar karka ita in duk duniya sun haɗu sun ce kai mutumin kirki ne idan kai ba mutumin kirki ba ne za ta tashi maka domin duk wanda suka ce kai mutumin kirki ne akwai mai hisabi ne ka nemi labarin kanka abun ka in baka da kirki in duk duniya sun ce kana da kirki kai ka san baka da kirki saboda ka labarin da ka dinga gamsuwa da shi da kanka ka san kanka da kanka bal in samu alamar fi basira in duk zan haɗu in muku ƙarya Allah ya sauwaje zan yi maka ina ƙarya zan yi maka ina ƙarya kai ma in da ka mana ƙarya amma baka iska ma kanka ƙarya saboda ka gaskiyar yadda kake kai ka fi kowa sanin yadda kake to ka yi ƙoƙari ka ka tsayu a kan kafanka gwargwadon yadda ka san idan akwai abubuwan da suke bukatan gyara ka gyara idan akwai abubuwan da suke bukatan gyara ka gyara Abun da ka samu taimakon Allah a kai na alkhairi ka tsaya ka cika da roƙon Allah ka a kai jama'a mun fahimta to wannan amana ta addini za a kira mu duka a tambayi mu game da wannan amana Allah ta ويوم يناديهم فيقول ويوم ماذا أجبتم المرسلين فيقول ماذا أجبتم المرسلين الله يقول ويوم يناديهم ranar da Allah zai kirayi bayi duka fa ya kulu sai ce ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa cikin da na ba karatu za a tambaye ka me ka ji na karatu ba in kai kaɗai za a ajiye ka amma tafsirin qur'ani tun daga fatiha har nasi in Allah zai tambaye ka ba me ka na karatu zai tambaye ka ba a karatun me kai aiki shi ana tsora littattafai ne a keli ranar alkiyama bare a ce malamin da ya fi littafi shi kenan ya hayo ina abin da yake cikin littafin da kai aiki da shi aikin da a auna aiki da a auna wani littafin ka ya kaji jefar shi wannan kaji jefar makan kai in ka karanta ka yi aiki da shi sai ya taimake to bayan Allah wannan amana ta ubangiji da muka ce ita ce mafi girman amana kan bawa hanyar da za mu bi domin mu sauke wannan amana mu ci wannan jarrabawa da ubangiji ya mana a wannan rayuwa na ta shi da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya shine kamar yadda muka yi ta ambatawa a cikin waɗannan ayoyi ya zan saƙon saƙon amanar bautar za mu karɓe ta ne cikin aiken da aka aiko ɗan aiken jama'a ta? idan ka bibi wannan za ka ga ɗan bidi'a abin tausayi ɗan bidi'a abin tausayi kasan musulunci waɗannan jumloli guda biyu da su ake shiga musulunci la ilaha illallah Muhammadu rasulullah jama'a mun fahimta duk taron mun nan ba wanda ba zai iya musulunta da kowa ba waɗannan kalmomi biyu da su ake shiga musulunci idan mutum ya faɗi ɗaya bai faɗi ɗayan ba bai musulunta ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sai ka shaida cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne to ka shiga musulunci jama'a mun fahimta to waɗannan jumloli guda biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullahi na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne to cewanka ka shaida annabi muhammadu manzon allah ne abinda kake faɗa da hausa shine ka shaida annabi muhammadu ɗan aiken allah ne jama'an wanda? fassaran wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da hausa shine na shaida cewa annabi muhammadu dan aiken Allah ne jama'a mun fahimta to wannan shaida annabi Muhammadu dan aiken Allah ne ba za ka taɓa zama musulmi ba har abada sai ka yi wannan shaida jama'a mun fahimta to yanzu idan mutum ya ce na shaida annabi Muhammadu dan aiken Allah ne to akwai waɗansu abubuwa guda biyu a cikin wannan shaida da yi abu na farko akwai dan aike haka ne ko to abu na biyu kuma akwai aike din zama an fahimta idan ka ce ka shaida annabi muhammadu manzon allah ne to abubuwa guda biyu ka tabbatar abu na farko dai ka yarda akwai dan aike da aka aiko shi zuwa gare ka abu na biyu kuma akwai aikan da ya zo da shi din haka ne ko ba haka ba very good to karka yadda duk abin da sunansa addini ka ka yana cikin aikan ko baya ciki idan baya cikin aikan bata lokacin ka da kai jama'a kun mun fahimta in dai daga cikin abin da muka shaida cewa annabi muhammadu manzon Allah ne fassararsa shine mun shaida cewa annabi muhammadu dan aikin Allah ne ba Allah ya aiko shi ba to ina ce da addinin ya aiko shi to yanzu tun daga dan aikansa da ya zo da aiki yaya za a yi kai wani abu addini kuma baya cikin aikan jama'a mun fahimta saboda al-imamu yake cewa duk wadda. ya fara da wata bidi'a sannan sai yake ganin abun na da kyau ko wani ya farar da bid'a amma yana ganin abu ne da ya dace a yi yace to wannan mutumin kamar yana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci amanar da allah ya aiko shi domin babu yadda za a yi ka yi bidi'a ka yarda kuma za ka samu lada sai in kana da tunani ɗayan biyu ko dai wannan abun da kake ganin da ka samu ladan ka yarda yana cikin aiken da aka aiko dan aiken amma shi dan aiken ne bai faɗa ba wani ya zo ya fasa mai taya ya gaya muku kun fahimci magana to idan haka ne shi dan aiken ya isar da sakonsa cikakke ko kuma eh dan aikin bai faɗa ba amma da wannan ya zo ya ba da wannan abun a matsayin addini ka yadda to ko kuma shi ma ka yadda ɗan aike ne zama kun fahimta amma dole in dai abun za a yi addini ne Allah ya ba da lada to dole abun sai in Allah ne ya aiko wannan abun zama abin fahimta saboda ka duk wanda kaga yake bid'a ko dai ya dauka yan aikin sun kai biyu annabi dan aike ne wannan shehi ko waliyi ko duk abin da yake gani din shi ma dan aike ne ko kuma a'a ya yarda dan aiken guda ɗaya ne amma dai bai faɗi wannan abin ba jama'a mun fahimta saboda ka duk abin da zaka yi sunan addini ka dinga cajewa yana cikin aiken abin da dan bid'a bai gane ba kenan mu duk abin da muke gani dukkan abun idan muka yi in baya cikin aiken dan aiken wahalan banza kawai da mu yi to yana daga cikin abin da zai taimake ka ka sauke wannan amana da Allah ya danka a hannunka shine ka lura duk abin da za ka yi a matsayin addini ya zan ta hannun ɗan aiken Allah aiken ya zo jama'a mun fahimta ya zan ta hannun ɗan aiken Allah aiken ya zo yanzu ai gashi an tambaye mu za a tambaye mu ranar alkiyama game da abin da aka aiko zuwa gare mu zama mun fahimta to ka isa ka hada da wadda ba a aiko shi da shi ba ce duka na Allah ne amin to bayan Allah bayan wannan mafi girmar amana ta bauta da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a mu. amanar da take biyu bayan ka da aka tura ma ɗan adam shine amanar kansa da kansa nafsuka amanatun arewa. kai kanka da kanka kai kanka da kanka amana ne a hannunka jama'a mun fahimta kai kanka Allah ya danka amanar ka makanka karka yadda ka shiga wuta ka kiyaye kanka ka kare kanka ka kiyaye kanka ta kare kanka ba ka da hurumi kai akan kanka da kanka ka da kanka ka walakanta kanka kai kanka ka kula da kanka amana ne mafi girman amana da aka danka maka na kanka shine Allah ya kira ka shiga wuta idan ka shiga wuta ka ci amanar kanka يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم يا نار. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ما أوكتين سلكي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku an kun wa ahalikum nara Allah ce ku kare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa Allah sai fara da kanka in dai ɗanka amana ne a hannunka to abin babu aure a kai kanka amana ne a hannun kanka da kanka jama'a mun ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah ku anfusakum wa ahalikum naran ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa to kai kanka Allah ya baka kiwon kanka da kanka karka ci amanar kanka shi yasa zaka yi ta gani a Qur'ani wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu Allah ya ce wanda ya taka dokokin Allah ya ci kanka bai yi wa kansa adalci wala tulqu bi aydikum ila tahalluka Allah ya karku je kan ku zuwa ga halaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa madina sahabbai suka tsaya aka yi hidima ma addini addini ya samu izza ya kama kasa ya tabbatu yanzu musulunci na yin yadda aka shar'anta shi a cikin garin madina sai waɗansu suka ce to yanzu ya kamata mu koma harkar dukiyoyinmu mu je mu tsaya a ci gaba da kasuwa da sauransu tun da yanzu masu taimakon addini sun yi yawa mu bar waɗansu su masu ɗan taɓa mu kun Allah ya ce la tulqu bi aydikum ila tahluka wasi da addini jefa kai cikin halaka amin jama'a mun idan ka bar addini kamar ka zuba fetur ne makanta ka kyasta makanta wuta kuma wutar jihannawa ولكن قول بأيديكم من الكافرين شيخ الله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ومن فوقهم ظلل من النار من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عبادي فاتقون الله يتوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كثير إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الله يكي كتير أثار أثاروا سوني وأن سكي أثارا كايوكانسو بخيالين سرانا القيامة ما في من أثار الدنيا باشيني جدا كي يكوني با باشيني موتر كتكوني با باشيني أما ne لمكاني با باشيني ne دك أبين fashi با الله ba ba shi ne ka rasa duk shi ne wanda shi kansa da kansa ya yi asarar kansa ya zama ɗan wuta Allah ya shi fi kowa asara قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الله يتك غير مسو ما فيها أثارة ود سكة كوا أثارة سوني ود سكة أثارا كايكا سبك يا لنسو أرانا القيامة waɗansu malamai suka ce sun yi asarar kayan kansu saboda sun kai kansu wuta to menene ma'anar asarar iyalansu malamai suka yi fassara ne waɗansu suka ce idan mutum ya zama ɗan wuta to ya rabu da iyalansa kenan har abada duk yadda muke rayuwar wannan mana in muka tsaya muka yi addini tsakanin mu da Allah muka ɗora iyalanmu kan tafarki na addini tsakani da Allah yadda kaga muke rayuwar wannan haka da ƴaƴanka za ka je ka rayu a lafiya to amma daga inda aka ce mutum ya zama kan wuta to ya yi ban kwana da bayan ba shi ba su har abada waɗansu malamai suka ce allazina kasiru fusafin wa yau da biyar, shi ne dukkan iyalanka na gidan aljanna da aka kana dar maka su wildanin mukallabun duka yi a su Allah ya ce ka gaya musu mafiya asara su ne wadda suka yi asaran kayukansu shi ya asarantar da ka ya halakar da kai ala Allah ya ce ku saurara ku ji zalika huwa al-khusranul mubin Allah ya ce wannan shine asara a fili me asara Allah ya ce mutum yayi asaran kansa ya zama dan wuta Allah ce wannan shi ne asara a fili mafi girman asara lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce to waɗannan mutane suna da wani irin girgije hadiri da gajimare na wuta ta saman su wa min tahtihim zulalun ta kasan kasan ma Allah ce akwai wannan hadirin wuta kaga dai hadiri ko na ruwa baka taɓa ganin shi ta kasa Allah ya ce to wuta idan dan wuta ya shiga wuta ta samansa akwai girgizan wuta ta kasansa akwai girgizan wuta ku ji sai Allah ya ce zalika yukhawifu Allah bihi ibadahu Allah ya ce kuma wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa da shi Allah ya ce ya ibadi fattaqun Allah ya ce bayina ku ji tsoro na jama'a mun fahimta saboda haka jama'a daga cikin abin da za ka kiyaye na amanoni bayan na ubangijinka mafi girman amana a cikin mu'amalar ka duka shine ka dinga kiyaye ka dinga tuna kana kiyaye amanar kanka da kanka karka cuci kanka karka cuci kanka karka cuci kanka ka yi wa kanka adalci ka yi wa kanka adalci ka yi wa kanka adalci ka yi wa kanka adalci karka cuci kanka ka yi mutum ka adalci kar ka cuci kar lalatar da rayuwarka kar ka tabarbar da al'amura ba a baka dama ka yi yadda kake so ba za mu zo mu karanta ba kai kai kanka da kanka ba ba hannayenka ba ba harshenka ba ba idonka ba kekenka a musulunci bai halatta ka kama ka yanka tayan ba ka kama kudinka ka yaga sabon Allah ne ba dama ka ɗauki ice ka fasa glass ɗin motar ka jama'a mun yanta ba ka da dama wayar ka haka kawai ka ɗauke ta ka buga ta da kafa ka fasa ta sakon Allah ne bare kuma jikinka bare kuma jikinka karka yadda ka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta ka nemi tsarin Allah da wuta duk abin da ka san zai kai mutum da ka yi da karshe karka yadda ka shiga wuta Allah ya baka amanar kanka da kanka ka tsami kanka kafin a zo ana cewa kai mai tsare amanan wani ne mai tsare amanan al'umma ne mai tsare amanan kaza ne bayan ka tsare amanar ubangiji da kai ka tsare amanar kanka da kanka ba abin da zai same mu bayan mutuwa a kan kanmu da kanmu ba a duniya har yanke farce saboda mu kula da kanmu shari'ar shari'ar zamani in ba mu da lafiya annabi ce ka dawo ibadallah fa inna Allah lam yada da'an illa wa da'a lahu dawa in ba ka da lafiya ka je ka yi jinyar kanka ga lokacin da za ka yi ga lokacin da za ka yi wanka ka yi kaza ka yi kaza saboda duka kula da kanka karka yarda karka yarda karka yarda ka kai kanka ka je ka gasa kanka da kanka karka yarda ba kamar kanka adalci to in uwana masu albarka shi amanar kai shi amanar kai rike amanar kai mafita guda ɗaya da za ka bi wannan kai kanka da kanka ka iya tsare amanar kanka shi ne ka yi ƙoƙari ka sa ido ka ba da lura ma zuciyarka domin zuciyarka nan ne cibiyar cin amanan kanka ko kuma kukutar da kanka yi yadda za ka iya kiyaye wannan amana da kanka ka je gaban Allah ka ba da amana da aka baka na kanka da kanka ka tsare amana na kanka da kanka shine akwai wata gaba guda ɗaya a jikinka wannan gaban a nan bes na halaka da na nasara na kanka duka yake jama'a mun fahimta hadisin Luqman ibn Bashir annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainakuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه النبي سيسي ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن هم الله محارمه سيسي ألا وإن في الجسد مدة النبي يقول كجد الجو أغنغن جكي أكوي وتصوتا إذا صلحت salaha aljasadu jasad idan wannan tsokan ta kyautatu ta gyaru ta zama nagartacciya to dukkan jiki ya tsira ya zama nagartacce wa iza jasadu kullu idan kuma ta gurɓace ta lalace to dukkan jiki ya gurɓace jama'a mun fahimta ana annabi sai ce ku saurara da kyau wa hiya ita ce zuciya mun ji da kyau jama'a wannan amana na kan kanka da kanka da za ka tsare wata gaba sai annabi ya ce wannan gaban ita ce akwai muhadara da muka yi sukutun da guda muka sa mishi zuciyarka limaniyarka in ta yi rukuku dole kai annabi ya ce akwai wata gaba a jikin ɗan adam wata tsoka a jikin ɗan adam wannan tsokan idan ta gyaru ta zama ta kwarai ta kyautatu to dukkan jiki ne ya gyaru annabi sai ce wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu idan ta ɓaci ta gurɓace annabi yace to dukkan jiki ya gurɓace to yanzu in kana so ka auna kyautatuwarka da gurɓatarka duka yana alaƙa da mene da zuciyarka saboda ka duk jikin mutum ba wata gaba da take bukatar mutum ya sa mata ido ya shirya mata ya kwana da lura da halin da take ciki kamar zuciyarsa me yasa saboda annabi ya ce in ta lalace ka lalace in ta gyaru ka gyaru jama'a mun fahimta to ita zuciya akwai cututtuka da yawa da suke zuwa mata su kama ta idan suka harbe ta to malam dalili dalili na cin amanan kai ya bayyana eh, a wannan darasin da muka yi na zuciyarka limaniyarka mun faɗi irin cututtukan da suke zuwa da zuciya daga cikinsu akwai karya. Karya virus ne da yake mugun lalata zuciyar mutum wadda ƙarshe kan kai zuwa da cin amanar kai zina ciwon da yake harbar zuciya ya nakasa mutum ya tilasta wa mutum ya ci amana da لكن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم والمرجفون في المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا الله يسأل إن لم ينتهي المنافقون إذا منافقين بسحنوا والذين في قلوبهم مرض دمزناك الذين في قلوبهم مرض في هذه الآية سنة من فلا تتبعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض Allah ya ce mata kar ku dinga rairaya muryar ku lokacin da kuke taɗi da mazajen da ba naku ba har wani mai ciwo na zuciya ya sa tsammani wa amin to waɗannan cututtuka daga lokacin da suka harbi zuciyar mutum jama'a to ya sa ɗan ba na fitan amana a zuciya zama a fahimta da daga lokacin da mutum zuciyarsa ta kamu da waɗannan cututtuka hasada yana daga cikin waɗannan cututtuka haka kawai ka dinga jin zafin alkhairin da Allah ya bawa falala da Allah ya bawa ne ɗaukaka da Allah ya bawa ne kana fatar a waye gari babu wannan abu to lokacin da mutum ya gamu da waɗannan cututtuka na zuciya to a lokacin ya isa matakin da kuma za a ɗauke amana cikin zuciya eh, hadisin bukari da muslim hadisin kuzaifa ibn yamma kuzaifa yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin waɗansu abubuwa guda biyu kadira aitu ahadahuma ko zai ce na ga ɗayan da ido na wa ana antazir al-akhar yace amma ina nan ina jira ne Ya ce yace sai eh in kana ga haddathana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal cewa amana ta sauka a cikin asalin zukatan mutane ma'ana lokacin da Allah ya zo kirkiran halittar bawa ya kero shi tare da amana jama'a mun fahimta fitira da aka fitirci dan adam da shi to a cikin fitiran akwai amana sun manazala alqur'ani sai kuma ga alqur'ani yazo fa alimu min alqur'ani wa alimu min sunna mutane bayan dama a ɗabi'arsu akwai amana to kuma ga ya zo? sai suka sake karanta amana a cikin alkur'ani suka karanta amana a cikin sunna saboda haka sai suka zama abuta amana ثم حدثنا عن رفع الأمانة ثم حدثنا عن رفع الأمانة yace sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari والأمانة ba yanzu ga amana cikin ɗabi'ar mutane ba ga amana Alƙur'ani ya zo ya yi bayani a rike amana sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi bayani akan rike amana yace to mutane sai suka goge a sha'anin amana yace to bayan annabi ya ba ya mana labarin yadda amana take da yadda Alƙur'ani da sunna suka zo da amana da yadda mutane suka rike amana yace annabi sai ba mu labari na biyu kuma yadda za a ɗauke amana ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه النبي يقول mutum zai kan kwanta bacci sama sama haka sai a cire amana a zuciyarsa fa ya zallu asaruha mislal waqti sai ya zama abin da ya rage na amanar a cikin zuciyarsa shine alama kawai kamar man gyaɗa ya san diga a rigar mutum sai ya goge ba akwai ɗan shafin ba to mutum zai tashi daga wannan baccin babu amana a zuciyarsa sai dai alamar inda amanar ta zaura jama'a mun ta to hakan na faruwa ne da mutane lokacin da waɗancan cututtuka suka addabi ta domin amana ba ta iya haɗuwa a cikin zuciya da waɗancan cututtuka jama'a mun yanka sun mai namun nauma annabi ya tafi ya zo ya sake kwanciya fatukuba sai a sake cire hatta wannan alamar fa yabqa asaruha mithlal majlis to sai ya zama kawai abinda zai rage a zuciyarsa bororo na wannan amana jama'a mun gane bororon wannan amana ne abin da zai saura a cikin zuciyarsa shi ne hororon wannan mun gane magana ko wajen gashi ya yi kamar tabo mun gane ko to amma kuma babu komai a ciki shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ka jamri da harajtahu ala rijli kamar ka ɗauki garbashin wuta ne ka ɗan goga a kawunka fa nafiqa ba zai dan tashi ba fatarahu muntabira zaka ganshi ya dan yi girma ko yayi kudu haka ko walaysa fihi shay'un amma ciki babu komi fatar sai kawai ta tashi to haka zai tashi daga wannan baccin ba komai na amana a cikin ransa jama'a muna fahimta amin saboda daga lokacin da waɗancan abubuwa ka gayyace su suka zo suka maka taron dangi a cikin zuciyarka to aikin da za su yi shi ne su tilasta wa amana barin zuciyarka saboda haka sai a zo a wayi gari ba komai a zuciyar bawa sai wannan kumburin amana ne amma cikin wannan kumburin babu komai a cikin fa yusbihun nas ya uku? annabi ya ce za a wayi gari mutane ana hada-hada saye da sayarwa fala ya kadu ahadun yu'addil amana annabi ya ce amma zai yi wahala da kyar a samu ɗaya da zai iya dawo da annabi ya ce za a zo a wayi gari ana saye da sayarwa hada-hada a kasuwa kaiwa da kawowa annabi ya ce bala ya kadu ahadun yu'addil amana zai yi wahala ɗaya a cikin su duka a amince da shi ya iya kuma dawo da wannan kuma hatta kan inna fi bani fulan rajulan aminan har za a dawo ana cewa fa a cikin kabila ta za akwai mutum mai amana a gari kaza akwai mutum mai amana ko a anguwa kaza akwai mutum mai amana annabi ce za a dawo wannan hadisi shi kadai bai isa dalili akan annabi muhammadu manzon Allah ba ya yau fa amana ran sai dai ba fa wai ku yi ciniki da mutum ya cuce ka ba a ka kira shi za ka taimake shi sai ya cuce ka arma ba fa ajiya ba ba fa ya sayar maka ba ba fa ya saya ba ka kira shi ka kira shi ka ce mishi filin kan nan ka je zan saya maka bulok da za ka gina ɗakuna biyu ka koma insha Allah a wannan harkar sai ya cuce ka da gaske ne kuma da mutum ne ba shi da lafiya ba shi da lafiya taimakonsa da a yi a ɗauki nauyin a yi mai jinya to a harkar jinyar sai ya cuci wadda zai taimake shi a yana faruwa ko bai faruwa ba fa kasuwa za ku yi da shi ba ba fa ajiya za ka ba shi amana ba a taimakonsa da a yi abun taimakon kai da za ka taimake shi sai ya cuce ka kaga cin amana ai ta kai karshe haka ne ko ba sai wani ya kawo min tsaron matarsa ba ta da lafiya za ta fi asibiti ya sa aka ɗauke ta aka kai ya ɗauki kuɗi ya ba ta da komi kuɗin da aka ba ta jinyan fa jinyan kanta ne amma sai da ta cuce shi a kuɗin da ya ba ta ita ce ba ta da lafiya ita ce ba ta da lafiya maganin wa ita da a tsaya wa maganin ta sha don ba ta lafiya wadda ya ɗauki kuɗin ya ba ta ta je asibiti ta nemi lafiyan kanta ta cuce shi yana faruwa ko bai faruwa fa yusbihun nas yubai'un fala yakadu ahadun yu'addi al-amana annabi ya ce za a wayi gari mutane ana hada-hadan tsaye da sayarwa amma na da wahala ka samu mutum tsaye da zai ba da amana hatta yi kwana inna fi bani fulanin rajulan amina har za a zo a wayi gari amintacce mutum mai amana nuna shi ake ko a ce a gari kaza ko a anguwa kaza ko a kabila kaza sai an tantance ana neman mai amana hatta yuqal lirrajul ma ajladahu wa ma azfarahu wa ma aqalahu wa laysa fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman annabi yace za a kai matakin da za a kaga mutum da za a ci wannan Allah ya mishi baiwa ƙarfi yadda zai iya neman ko ƙarfi irin na tattalin arziki ko ƙarfi irin na fawa da iko da mulki da yake da shi annabi ya ce amma wallahi ba shi da imani ko amana bai je da kwayar zarra a ƙarfi da lafiya ya kai a nuna shi da yara ana kwatance shi a anguwa ba kowa ke da ƙarfinsa ba ba kowa ke da dukiyarsa ba irin mutanen annabi shu'aib walakin usul mikiya da wal mizan inni arakum bi khair annabi shu'aib ya ce kar ku dinga tauye wa mutane mudu da suke domin na lura Allah ya ba ku alkhairi ya ba ku arziki za ka samu mutumin da a anguwa shi ya fi kowa wadata gidansa ya fi gidan kowa a anguwa motarsa ta fi motar kowa a anguwa sai ka samu duk anguwan kuma ba mutuci kamar irin mutanen annabi shayi kenan kun gane magana shi ne wadda Allah ya fi ma ni'ima idan ka je ofis shi ne babba a ofis shi ne babba albashinsa ya fi albashin kowa amma a ma'aikatan kuma shine babban su kun gane magana me Allah bai yi mishi ba babu haka mutanen annabi shu'aibu kai da za ka iya sauke roka na masara wannan ya zo ya auni mudu biyar mudu goma a wajenka kuma ka cuci mai mudu biyar kuma ka cuci mai mudu biyar ko kuma idan ka je aunan wadda zai fito da buhu ɗaya ko biyu ko mudu arba'in ko mudu hamsin kai da ka tafi kasuwar da dubu ɗari biyu kuma ka je awu ka cuci wadda ya kawo mudu arba'in kun gane jama'a yana faruwa ko bai faruwa ƙauye zai je shi ya mallaki jarin kansa ya fi dubu ɗari biyar shi kuma wannan mudu talatin ya fito da shi shi zai iya a ranar ya haɗa buhu ɗari ya sa a mota a kawo mishi shi kuma wannan in ya sayar wata in zai je sai magani ne to amma a wajen mu da mudu arba'in din wannan din sai ya cuce shi ya yi Allah godiya amin annabi ya ce za a kai ana nuna mutum wajen ƙarfi da tattalin arziki annabi ya ce amma wallahi amana daidai da ƙwayar komai ya bayar shi wa ma asfarahu bi ma'ana ma ahsana hay'atahu wa lisanahu annabi yace za a ga mutum ya haɗu mutumin kirki na kwarai na kartacce duk yadda ake so a ga sifa ta alkhairi yana da da ita annabi ce amma wallahi ba yi da amana daidai da kwayar zarra هكا الله أي صفة المنافقين وإذا رأيتهم تؤجبك أجسامهم أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله in ka gansu kaga karshen kirki da alkhairi amma annabi ya ce wallahi imani a zuciyarsu daidai da kwayar komai ya ba ba su da tausayi ba su da rana wa ma a aqalahu za a wayi gari za a samu mutum wadda yake da basira ya kai a nuna basirarsa da yatsa annabi ya ce amma bai da imani bai da amana daidai da kwayar komai jama'a mun fahimta yanzu muna magana ne akan amanar kai insha Allah sati mai zuwa zamu shiga amanar jama'a yanzu ba gashi ana ta maganar infakin yan firamare da sauransu ba waɗansu a cikin wannan abincin da ake ba wa dan firamare din abun su kuma suke ba su mu wallahi Allah Allah Allah wani sanadiyar wannan harkan wallahi sanadiyar rasa lafiyar sa malam akwai wani wallahi tallahi mudu daya mudu daya doya daya nama daya na rabi da Allah idan ka tsokar ba da haƙƙi ba sai ka amma yadda ka fara nan da wallahi tallahi ba ka amar haka ga nan ba da kalafi ne wadansu idan an ce su yi ma yara dan wake ko su yi ma yara alale a je a sayi wake a haka da gari a koyi waɗansu idan an ce ayi kaza a je a yi kaza an mai da abun kawai yadda ake so ai za mu je mu haɗu da ubangiji yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yana faruwa yana faruwa yana faruwa abin tausayi malam abin tausayi malam abin tausayi wallahi sai dai baka zuwa tunanin game da lahira don girman Allah malam kai tunanin kwana nawa da ka yi a duniya ka yi lissafi kwana nawa da ya zuwa duk za mu zo mai bayani a kansu insha domin mu gyara domin mu gyara annabi ya ce za ka ga mutum da sifa ta alkhairi wadda ya dace a zata mishi alkhairi annabi ya ce amma bai da imani da mai da ƙwarar zai kuzaifa wani kan laqad ata alayya zaman kuzaifa ce mu mun rayu wani zamani ya zo ya riske mu fala ubali ayyukun ba ya ce wani wallahi babu ruwan mu da waye za mu shi mutum ne zai je Kano ya je Singa ko ya je Kantin Fari ko kaza ya ce daga Bauchi na ko daga mai dubu. ina so abin buhun siminti kaza ko abin buhun fulawa kaza ko abin kaza kaza sai a rubuta yaushe za ka dawo da shi karshen wata tun da mai kayan yake a duniya bai taɓa ganin shi ba to zai bai ce wallahi ko bai kuɗe ne haka za ka ɗauka a bashi ce wallahi kuɗin nan bai taɓa fala ubali ayyukum Ya ce, babu ruwanmu da waye da mai ciniki la kana kana ya ce idan musulmi ne la yaruddannahu alayya dinu addinin ku zai dawo mun da shi Ya ce idan musulmi ne wannan musulunci kawai zai tilasta mishi ya dawo mun da kuɗi na wala in kana nasraniya idan kuma krista ne ba nasare ne la yarjannahu alayya saqihi wakilin sa da yake wakilin zai dawo mun da kuɗi ce ba wani wadda muke fargaba wai mun kusa fiye da yawa sai dai a ce ka je ka nemo mota kawai a yi maka lodi ran su za ka dawo da shi ran yanzu zan dawo yake duk musulmi ne raddahu alayyar islam musuluncinsa zai dawo mun da shi la in kana nasraniyan in kuma krista ne raddahu alayya sa'ili wadda yake wakilinsa zai dawo mun da kuɗi yace wa amma yau yace amma kun ga yau da nake magana da kudin nan wa ma kuntu ubayi illa fulana wa fulana yace ba wanda zan dauka yana in baki sai wani da wani to a lokacin ba ku zai yana duniya to to da ya dawo yau mana yadda yau aka ce maka ya dawo nan ba ku zai fa yana rayu sahabi ne bai mutu ba yake ce musu amma yau sai na tantance waɗanda zan yi hulɗa da su to ina yau in nan ya jama'a mun fahimta to an ɗauke amanar a cikin zuciya saboda zuciya ta gurbata jama'a bayan amana ta kanmu da Allah ya danka mana wanda za mu iya tsare wannan amana idan mun ta alaƙoƙin zuciyarmu daga cikin gyara zuciya wato ka dinga a duk waɗannan abubuwan kar su shiga akwai lazimtan alƙur'ani a على القرآن كدين كرنت على القرآن يتدبر كدين كرنت على القرآن يتدبر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين الله يا أيها الناس يقول يعني kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum ga wani wa'azi ya zo muku daga ubangijin alqur'ani sai Allah ke wa shifa'un lima tasdur kuma magani waraka na cututtukan zuciya wa hudan wa rahmatul lil mu'minin shari'a Allah yake kuma rahama ga dukkan mu'mini jama'a mun fahimta wuce alqur'ani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub karka dinga rabuwa da irin wurin wa'azi karka dinga rabuwa da wuraren karantarwa wannan karantarwa wa'azi zai dinga atakin karka lalace zai dinga a takin karka lalace kaji wancan majalisin kaji kaza gobe ka je nan kaji kaza nan kaji an koro ka da aya kaza haka ana wannan tare tare sai kaga ta gama lafiya karka yadda ka je ka shiga harkar kasuwa tsuntun ka shiga harkar kasuwa wata ran sai ka da kai ake hada baki ana cutar jama'a karka je ka shiga wata harka tsundum ka shiga harkar addini kaji an ɗan hura lafika za a yi nasiha ka tsaya ka zauna ka ji kaji majalisun nan ana karatu tsakanin magariba da isha a subayi bayan azhar bayan la'asar ka zauna kana ji yakan rayar da zuciya yakan rayar da zuciya yau kaji maganar ubangiji ka ji maganar annabinka kaji maganar annabin rahama sai kaga zuciyar ba ta iya karban barna ba ta iya karɓan barna kar ka yadda kai watsi da addini watsi da addini watsi da Allah in kai watsi da Allah zai yi watsi da kai jama'a mun yanka saboda haka daga cikin amana da take kan shi ne mutsari kanmu jama'a mutsari kanmu daga azabar Allah mutsari kanmu daga azabar Allah idan ka bar kanka ka halaka aka tashi a ranar alkiyama aka tashi mutum ɗan wuta kaga yayi asarar kansa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu kuma hanyar da zamu yi mu tsare wannan amana shine mu kiyaye zuciyar mu kace kuma zuciya tana samun kyautatuwa ne da ambaton Allah mun fahimta ko idan mutum ya bar waɗannan cututtukan zuciya suka addabe shi to amana akan cire shi ne a zuciya sai ya zama mutum ba wai jama'ar gari ba anguwa ba zai iya cutan babansa ba jama'a mun fahimta saboda rashin amana muna kuma Allah ya mana muwafaqa waɗannan darussa da muke yi Allah ya kasu su amfani mu duniya da lafiya Allah ya kasu su zama haske gare mu a duniya da lafiya Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da aikin ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin